makasudin gudanar da wannan taro da ong a Garaman ta shirya a birnin arlet shine tattaunawa tare da gabatar da bukatun al'ummomi da ke rayuwa a wuraren da ake haƙo ma'adanan karfin uranium a arewacin jamhuriyar nijar a gaban majalisar dokoki ta ƙasa domin wajiba kamfanin da ke kula da wannan aiki cewa da arewa ta ƙasar faransa na tono karfin uranium girka wani asusu da zumar tallafa ma al'ummomin da aka tagayar da muhallin su bayan tafiyar kamfanin na areba mai haƙo karfen uranium kamar yadda za ku ji daga bakin malam almustafa alasan na ƙungiyar agraman wadda ke fafatakar kari muhalli yanzu ya kai wajen shekara hamsin ba kaɗan ake tono uranium nan niger ba ta ci riban shi ba kuma uranium yana da illa da yawa kamar shine wanda muke cewa radioactivity wadda take ma mutane cuta da yawa to har ma suka kai wani lokaci mutanen mu muka gani cikin rana guda lokaci sai ka ga mutum uku sun rasu don don shi ne ya kamata wanga abubuwan namu a yi la'akari a nasu a samu a biyo hanya wadda yake a taimaki kowa a yi ka'idodi waɗanda ya kamata wannan abun iraniyam ga abun da ya ce ga abun da ya kamata duka mu gwamnati mu ma deputy su lura a tancance a gera a daidaita kuma a ajiye daloli waɗanda ya kamata an suka tafi nan da nan a doko daloli a yi aiki a nasa bangaren mala abdurrahman moli magajin garin arlet yana cewa mai zarhin ido tun daga wuri yake so makuka kun shiga wannan kamfanin na za ku gani duk yanayin ya gurbanci to nazarin da muke kusan aka ce shi mai zurfin ido da wuri ke kuka in suka leke wannan tudunan wannan abin da aka yi yanayi da ya lalace ya za a yi da shi to yau faduwa ta zo daidai da zama mun gode ma Allah da ita wannan eh, association agreement wani agreement da ta kawo wannan batun ina ji ana tattaunawa insha Allah za a samu yadda zama shi kuma wakilin gwamnati malam Alatu mai gaskiya shugaban gunduma Arlet ya nuna goyon bayan gwamnati game da wannan matakin da wakilan al'ummomin suka dauka malam bahaushe ya ce mai zurhin ido shi dunga kuka da wuri bisa kan me aka yi tanadi na kare ma'aikata me aka yi tanadi na mutanen da ke zamne cikin garuruwa duk shirin da aka yi ya kamata lokaci-lokaci ana dibin shi a gani in yana tafiya daidai ko ko inda kai kuskure a gyara domin in ciwo na radiyason ya kama a nan inda ake ko ko zuwa ya maiɗi ba kasafai ba za a samu maganin da ya dace na kula da wanda samu da wannan ciwo kenan karfin da ya kamata a yi a yi kokari kada ciwon ya wanzu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga arewacin jamhuriyar nijar